Jiragen yawo jirage ne na kasashen duniya da kowa ya sani, inda kamfanin shirin aikin haji ko kuma mahajirci ne da kansa yake cirar tikitin jirgi tare da kayyade rana da lokacin tafiya da kuma lokacin dawowa, wanda yake baiwa mutumin da yake da izini na kankanin lokaci damar gudanar da ayyukan na haji a cikin ƙa'idajjen lokaci. Yanzu inda matsalar take ga waɗannan jiragen yawo suna tsatsayawa ne a ko'ina kenan abu ne mai matuƙar wahala ga wanda bai bai taba zuwa makka ba ko kuma bai san harka bulagur a jirgi ba sannan kuma akwai matsalar tarban mahajata da suke cikin irin waɗannan jirage wanda ba kowane kamfanin aikin hajji ne yake tarban mahajatansa da ke cikin jiragen yawo a saudiya ba sannan bambancin su da sauran jiragen da ke jigilar mahajata suna ɗaukar kowa da kowa sai dai abun yana ɗaukar lokaci ne idan muka ɗauki misali a wannan shekara sannan duka da yake waɗannan jirage da suke suke ɗaukar mahajata akwai tsaiko da suke yi na kwanaki talatin zuwa talatin da biyar amma duka da haka da zaran kuka isa a can ƙasa mai tsarki kuna ɗunguma ne tare har zuwa masauki hukumar kula da aikin haji koho tana taka muhimmiyar rawa a wannan sashe sai dai abin da ya shafi jirgin yawo mahajici ne da kansa yake ciro tikitinsa amma abin da ya shafi samar da jirage kamfunan shirya aikin haji su ne suke tattara kuɗaɗen mahajata zuwa wani banki yanzu kuma koho hohoce ce take samar da jiragen da za su yi jigilar mahajata. Duka dai hohoce ce take samarwa kowane daga cikinsu visa ta zuwa kasar Makka. Idan muka ɗauka a wannan shekara kashi goma cikin ɗari ya shafi mahajata ne na jirgin yawo, sannan kuma kashi tis'in cikin ɗari su kuma na jirage na kowa da kowa.